kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ba ko kasa wani makullin sirri alaikum wa rahmatullahi ta'ala burkatu da fatan kuna cikin koshin lafiya kana suka kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ba ko kasa wani makullin sirri ka kalle shi cikin sauki wannan film din a wayarka har ma kana so ka yi downloading din a wayarka ka ka yi duk yadda kake so ba tare da ka sa fasfo ba ko kuma ka sa wani makullin sirri bata maka lokaci a'a idan dai kana son ka kalli wannan film din ba tare da ka sha wata wahala ba ka wahala ka bi mu zuwa ƙarshen wannan video din da farko ka idan wannan ne zuwan ka na farko cikin wannan channel tamu ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ah, ka danna mana alamar kararrawa sannan ka danna mana liking yadda youtube za su kara yi nuna mutane da dama waɗannan fina-finan da muke kawa saboda waɗannan fina-finan babu su a youtube gani wani bai kuma kuna shiga cikin youtube za ku gan su za a cikin kun sa fasfo ko kuma kun wane ne wane ne to insha Allah idan kana bibiyar wannan channel tamu ba za ta kai ka ga wannan wajen ba ta zai kasa fasfo kasa wani abu a'a kana shiga youtube kawai kana shiga bidiyon ɗin kai tsaye ne zamu nuna maka ta yadda zaka kalli bidiyon ɗin ba tare da ka sha wahala ba da farko yanzu in kana son ka kalli wannan bidiyon ɗin mai suna sheke su sheke su wato na ɗaya da na biyu sabuwar fassara kaga in na rubuta sheke su sheke su sabuwar fassara sultan sai ka taɓa su nan kawai kana taɓa kaga ƙasa zai gudu ka rubuta sheke su na ɗaya da na biyu kaga rubutu gashi nan bula da naka gani nan ƙasa kawai shine zaka taɓa haka kawai kana danna shi to shi kenan zai kai kai tsaye inda zaka kalli bidiyon din ba tare da wani ɓata lokaci ba ka gani kaga shi kenan ba tare da wai ka samu wani passport ba ko ka samu wani abu a'a babu ruwan ka tambaya wani faso wani makullin sirri kafin ka kalla kana taɓa kaset ɗin kana taɓa link ɗin kai tsaye ne zai kawo ka a ciki inda zaka kalli film din ba sai ka tashi ka sha wata wahala ba link kuma kana so zaka iya sauke shi a wayarka ka gani za ka yi danna nan ka sauke shi ko kuma ka je ka kallon su a cikin google drive ɗin ka mutum idan kana so ba tare ka sha wata wahala ba ka gani kai tsaye idan kana iya kai kallo ka bar shi ciki kuma ko gobe ka za shi ka shiga cikin google drive ɗin ka ko za ka isko shi kai tsaye idan kana bukata kai downloading ɗin ka ba tare da ka sha wata wahala ba wani passport wani mai kana taɓa link ɗin shi kenan kai tsaye za ka kalli film ɗinka cikin kujiyar hankali to a ah, idan dai ka ji wannan daɗin wannan film ɗin kar ka mata dai muna subscribing kuma ka danna muna alama ƙararrawa ina ka danna muna liking ka yi shi eh, ta yadda mutane za su ci gaba da bibiyo wannan channel ɗin mu mai albarka